baya bayan nan hukumar zana jarabawar shiga manyan makarantu wato jam ta rage makin da dalibai za su bukata su shiga manyan makarantu zuwa 160 daga 180 akwai jami'o'in da suke korafi akan hakan ko kana ganin wannan rage makin da suka yi zai taimaka wajen bunƙasa ilimin najeriya ta fuskar shiga manyan makarantu a wannan al'amari ai abun farin ciki ne musamman ga 'ya'yan talakawa idan ka lura jam ba wai ilimi ba ne za mu iya kiransa sa'a ne akwai wa'anda da yawa suna da ilimin da za su iya karantuwa a jami'a amma jam yana musu katanga da shiga jami'a zai kasancewa ta fannin su akwai illa amma mu taka ci gaba ne gaskiya zai taimaka matuƙa wurin bunƙasuwar ilimi a wannan ƙasa kuma za a ci gaba Barka da zuwa wani sabon shirin na faɗi ra'ayinka. Idan mai kallo bai manta ba, a baya bayan nan hukumar zana jarabawar shiga manyan makarantu wato JAMB ta sauko da makin da ɗalibai ya kamata su ci kafin su samu gurbin karatu a manyan makarantun daga 180 zuwa 160 sai dai akwai jami'o'i da suke korafi akan wannan ragi abin tambayar anan shine ko akwai wani ci gaba da za a samu ta fuskar ilimi a najeriya musamman a wajen shiga manyan makarantu ko kuwa akwai wani kalubale da su manyan makarantun suke gani hakan zai iya haddasa musu ni na naku sani hamza funtuwa nike cewa a sha kallo lafiya gaskiya zai bunƙasa sosai a matsayin mu na ɗalibai saboda sotari da dama jam ba wai ilimi ba ne za mu iya kiransa sa'a ne saboda akwai waɗanda da yawa suna da ilimin da za su iya karantuwa a jami'a amma jam yana musu katanga da shiga jami'a sai dai kamar irin mu mu zo at the end mu kare a polytechnic ba dai karewa ba ne shi ma dai ilimi ne amma wannan rage wanda aka mai kaga yana da matuƙar amfani saboda da an ce sai 180 wa'yansu akwai courses din ma da za a ce sai ya fi haka to 160 din nan wanda yake da irin su 171 wannan kaga yanzu za su sa an sa musu kwaɗayin kaga ba za su faɗi ba yanzu za su ji daɗi an wannan kuma wannan abin da aka yi gaskiya an taimaki ɗalibai sosai kuma yawan zaman banza wani yana da za ka ga so ɗaya sai ya sai ya ji jiki kafin ya tara kuɗin jam ɗin nan ya je ya yi kuma bayan ya yi ya tashi addu'an sai kaga bai samu abin da yake so ba. wannan al'amari ai abun farin ciki ne musamman ga 'ya'yan talakawa idan ka lura kasancewar kowane lokaci na zangon karatu akasarin jami'o'i sukan nemi sko na jam 180 ne daga mutum ya samu maki 179 amma hakan bai bashi daman ya shiga wannan jami'a ƙarshe sai ya koma polytechnic saboda wannan maki ɗaya da ya jawo masa to amma yanzu da aka samu aka rage wannan maki goma to ya ba mu ɗalibai da dama samun daman su shiga universities to amma kana ganin akwai wani eh, illa da ke tattare da rage makin da ya sa har su wasu jami'o'in suke korafi akan haka eto eh ka san an ce mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo so mu bara mu ce ga rashin alfanun wannan ba illa su da su ka san me hakan da haifar amma su dai ɗalibai suna murna da wannan al'amari da ya faru kwarai eh, kuwa zai taimaka matuka musamman matasa da yawa a irin yanzu suna buƙatar yin karatu so yin wannan jarabawa a sakamakon da ita hukumar jam take nema kafin mu shiga jami'a gaskiya da yawa ba a mutum ya yi jarabawa ya samu har zuwa can amma za ka duba wasu jami'o'in za ka suna neman maki 180 kamar irin polytechnic za ga 140 ne haka so sai ka ga yawanci mutane sun fi zuwa polytechnic ma yanzu fiye da su universities din so gaskiya zai taimaka matuka wurin bunƙasar ilimi a wannan ƙasa kuma za a ci gaba kai ana ka hangen akwai wata illa da take tattare da rage makin da har yasa jami'o'in suke wannan korafi eh lallai za kuma iya samu akasin haka don ta yi rage maki din zai iya zama wasu kuma sanadiyan kamar yin sake ga su ɗaliban sai mutum ya ga cewa koma ya nema zai iya shiga so zai ɗauki karatun wani iri na daban ni a gani na kenan so amma Amfani shi kamar zai fi yawa tunda ana so ne a ce a karatun ya samu bunƙasuwa a najeriya kamar da yan uwa suka fara baya mu yan talakawa muna farin ciki da hakan saboda hakan zai ba wasu na bayan mu dama samun wasu jami'o'i da dama da suke nema a maimakon su samu polytechnic kamar da abin yake a halin da ake ciki yanzu yanzu za a samu yawan population na student da su shiga jami'a a maimakon su koma ba zuwa ga polytechnic to wannan ba kuwa aka wama ba face mu mu yan talakawa su kuma kamar yadda ake maganan cewa illa suna korafi akan abin akwai illa eh zai kasancewa ta fannin su akwai illa amma mu ta ka ci gaba ne dalilin ko da yasa na ce ta fannin su akwai illa za su iya fuskantar haka dalilin ko shine in ka lura kowata department ila akwai yanayin iya population ne suke so so in aka yi ba mutane admission da yawa a jami'a maybe population din zai fi fiye da yadda suke su bukata ina ganin na ɗaya daga cikin dalilin da yasa su suke tafamin korafi kenan akan rage wannan jam da aka yi wannan shine a tunanina haka kuma abinda za mu iya ɗauka a cikin shirin na faɗi ra'ayinka na wannan karan kenan sanin kowa ne ilimi shine ginshikin zaman ita wannan duniyar gaba ɗaya kuma kun ji yadda ɗalibai suka bayyana ra'ayoyinsu kan wannan mataki da hukumar zana jarabawar shiga manyan makarantu wato jam ta ɗauka na rage maki daga 180 zuwa 160 sai kuma wani karan idan allah ya kai mu kar ku manta za ku iya kasancewa tare da mu a shafinmu na youtube legit tv hausa da kuma shafinmu na facebook legit.ng hausa ni ne naku kamar kullum sani hamza funtuwa tare da mai ɗauka ta hoto da kuma tacewa usman dadi sk muke yi muku fatan alkhairi